يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin ko Ramadana yau a biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da arba'in bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina jiya muna da cikin suratul baha jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha tara yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin a wasu wata ilaihi shekaru da cewa bayan Allah ya halice shi ya ce mala'iku su yi mai sujuda sun yi mai shaidan ya ƙi mai sujuda Allah ya gabatar da shaidan ga annabi Adamu ya kina gaya ma annabi Adamu wane ne shaidan yana ce mai wannan makiyinka ne kai da matarka kada ya fidda ku cikin aljanna sai kai ka wahala kuma cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsiraici ba ba za ka ji kishirwa ba ba za ka ji zafin rana ba wata za ka samu abinci za ka samu abin sha za ka samu tufafi za ka samu za ka samu wurin kwana to bayan Allah ya gaya ma annabi Adamu haka fa waswasa ilaihi shaitanu, ai ila adama ji malam sai fata ya yayi ma annabi Adamu waswasi qala me waswasin yace ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi shi in nuna maka wata bishiya ta dawwama wadda in ka ci ta zaka dawwama aljanna wa mulkin la yabla da wani mulki la yabla ay yatasarrafu ya dumu wala yanqati'u wanda zai dawwama baya yankewa a shedan yawa annabi adamu wannan wasu wasin cewa in gwada maka wannan bishiyan abin mamaki shine Allah ya so annabi adamu ya dawwama aljanna ne don ce mai yayi fala yukhrijannakuma min aljannati kai da matarka kada ku bari wannan ya fishe ku cikin aljanna wata za ku dawwama ne cikin aljanna shi kuma Shaiɗan sai ya zo mai da shi ma irin wannan abin ba ƙari ya zo mai da shi ba cewa ya kai ma za ka dawwama to amma sai annabi adamu babanmu sai ya bi zaɓin shaɗan sai ya manta wancan da Allah ya yi mai haka muke a adam wani nau'in daɗi haramun za ta gito Allah ya yi alƙawari idan ka kauce mata zai baka daɗi na dindindin amma sai ka rudu da wani abu da shaɗan ya yi maka alƙawari wanda shi ne Allah ya yi maka alkawali idan idan ka bi shi ka wannan hali ne da muka gado daga annabi Adam amma ba hali ne na kwarai ba don shi Allah ya kawo shi cikin ƙur'ani ya soke shi ya nuna ba daidai ba ne domin mu ɗauki izna ce in gwada maka bishiyar dawwama wadda in ka ta zaka dawwama da mulki wanda ba zai kare ba duk wanda ya tafi neman mulkin da ba zai kare ba to halaka yake karewa da shi a tarihi ya nuna duk wanda ya nemi dawwama akan mulki to karshen neman dawwama a wannan mulkin shi zai kawo mai fitina da masifa a rayuwa ga annabi adamu ya je neman wannan mulkin ne da zai dawwama shi Allah bai ce mai nashi dawwama zai ba amma ta kakka yadda a fidda kai daga ciki wanda yake alamu yana nuna cewa kenan shi ma dawwama zai yi da yadda wannan haka fir'auna ya yi shi ma fir'auna ya bi hudun bakin cewa ɗaya daga cikin banu isra'ila za a haifa wanda zai karɓe mai mulki zaka sai ya dinga kashe banu Isra'ila domin ya samu mulkin da zai dawama sai Allah ya tata hannun banu Isra'ila nan mulkin nashi ya dawama ya mulkin nashi ya salwanta zaka kowane ɗaya daga cikin mu kamata ya kayya bi duniya idan kana son abin da ke dawama shine Allah ɗaya ke da abin da ke dawama shine aljanna idan muka bi shi muka bi dokokin shi Allah zai ba mu aljanna sai kasance mun dawama ciki Allah ya ce fa akala minha sai annabi Adamu da Hawwa'u sai suka ci daga wannan bishiyar da shi shaɗan ya nuna musu fabadat lahuma sau'atuhuma sai munin su al'aurar su ta bayyana gare su fabadat lahuma sawatuhuma mala yace wa summiya kullum wa summiya kullum minhuma sawa ana kiran baya da gaba inda fitsari ke fitowa da inda kashi ke fitowa nan ana kira ne sawa mugu abu li'annan kishafahu yasu sahibahu domin an furanye shi sai mutun yayi muni duk mutumin da ya fito yara tufafi zina ne rashi Allah ce ku zina ta kuma inda kulli masjid in za ku je masallaci ko ki kawo ku sa tufafi tufafi suke kawata mutum idan mutum ya kuren ya tufafi sai ya yi muni da mutum zai fito tsirara a ganai sai ya yi muni don shi annabi sassa yalla an ci wasu mata ya ce musu kasiyatun ariyatun sun sa tufafi amma tsirara suke wata suna jin hankalin mutane da tufafin da suka sa suka matse musu jiki inda sun fito tsirara da za a ga abin da za a gani daga cikin su bai jin hankalin mutane mafi yawa mata da ke fitowa su sa tufafi su matse jikinsu sai kasance ga ya kafiyatun sun sa tufafin kayi suke amma ariyatun eh, eh, amma suna suna tsiraici tsiraicin su ya bayyana suna tsiraicin su ya bayyana inda sun cire tufafin da muni za su yi tufafin da suka sa suka taimaka musu ya kasance suna jin hankalin mutane don shi a auren mutum ake ce mata ake ce mata sau'a domin mutum yana muni idan yana da ita idan bai sa tufafi ya rufe ta ba Allah ya ce wa tsaddiqa yaqtifani alayhi ma min janna wannan shine lokaci na farko da suka fara ganin al'aurarsu. su domin a aljanna ba a fitsari ba a kashi don haka ba su bukata su ga al'aurar ba su san haka abin yake da muni ba suna gani wa tsaddiqa yaqtifani alayhi ma min janna sai suka dinga laka suka dinga laka sansani ganye na aljanna wato suka dinga ɗebowa daga itace domin su rufe gaban su Wata adamu rabbahu annabi adamu ya sa'a ma ubangiji ne fagawa mala yace ai balla an matlubihi sai ya bace daga abin da yake bukata wa huwa al fil janna shine yana bukata ya dawo cikin aljanna wata tasarrufu bima fiha da kuma ya dinga tasarrufi da abin da a ciki watan gawa din nan bacewa ne amma abin da ya fi a fassara shi shine annabi annabi adam ya bace ga abin da yake so shi abin da yake so ya dawo aljanna to sai kasance bai samu dawo aljanna ba akan ya saba ma akan ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce sun majtabahu sannan Allah ya zabe shi wannan ke nuna cewa abincin da annabi Adamu ya kafin a bashi annabci ne dama kafin a sa shi aljanna ba a sa shi aljanna matsayin annabi ba sai da ya yi wannan ya gama da ya tuba sun majtabahu sannan Allah ya zabe shi ya bashi annabci sun mashtabahu rabbuhu sannan ubangijin shi Allah bai ce sun mashtabahu Allah ba sannan Allah ya zafe shi sai sun mashtabahu rabbuhu sannan ubangijin shi domin ya nuna mai renon shi mai kula da shi domin yana maka Allah bai fita wato annabi Adamu akan wannan sabon ba Allah bai dawoma yana fushi da annabi Adamu akan wannan sabon ba sai ya ce rabbuhu ubangijin annabi Adamu ya zabe shi fataba alaihi sai ya karbi tuban shi wahada kuma ya shirya da annabi adamu kaga yanzu babu magana suka don shi malamai suka ce ba a ce ma annabi adamu asi ba a ce mai gawi ba a ce mai asin annabi adamu mai sako ne tunda Allah ya ce wa asa adamu annabi adamu yayi sako don in ba wannan sakon ba baka san wani sako da annabi adamu yayi ba mutum da yayi abu so daya mai dinkin tela mutum ne da tufafi ne suka kece sai sa tela ya dinke tufafi ne suka kece ba a ce mai tela saboda ba mai ɗinkin tela ba ne mai ɗinkin tela shi ne wanda ka yi yau ya yi gobe ya yi jibi wannan sana'a ce ne shi kuma annabi adamu so ɗaya allah ya ce maka ya yi sabon allah za ka ya ce wa a sadaka ba a ce mai asin wa Allah ya ce fagawa kuma ya ɓace abin da yake bukata za ka ba a ce mai ɓatacce domin ne domin Allah ya zaɓe shi bancin wannan bai ɓace wani abu ba in ba wannan ba wannan abun shi kada ya ɓace annabi adamu yana da darajoji da girma wanda wasu wani shi ba shi da shi Allah ya halitta da hannun shi kuma ya sa shi aljanna duk cikin ɗan adam annabi adamu ɗai Allah ya halitta da hannun shi saura kuma Allah ya halicce su ne ta hanyar tsatso mutum ya kasance mahaifi da mahaifiya sun suka haife shi haka ya fito Allah ta hakan ya kaddar haihuwar shi amma annabi adamu adamu ya halitta ya kaddare halitta shi amma annabi adamu Allah ya halitta shi da hannuwan shi kamar da hadisi kamar da hadisi ya inganta sai Allah ya musu wani hukunci kala habita qala biqa minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a Allah ya ce ku biyu ku sauko. Dawa-dawa ne guda biyu mala yace Adamu wa hawa Adamu da Hawwa bayan sun ci wannan bishiyar sai Allah ya ce to ku sauko daga aljanna ihbita minha ku sauko daga gare jami'an duku duka ya zo cikin suratul baqara Allah cewa ya kullu biqu minha jami'an sai muka ce ku sauka ku duka ibiqu da yawa malamai suna cewa kenan da annabi Adamu da hawa da shaytan gaba daya kace ce ku sauko Ba abukum li ba'din aduwwun sashen ku ga tashe makiya ne dan adam makiyin shaiɗan ne Shaiɗan makiyin dan adam ne inna shaytana kana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa haka Allah ce shaytan makiyin ku ne shaytan yana kiyayya da dan adam mu ma ya adam muna kiyayya da shaiɗan. kullum mu ce na karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana la'anta shaytan saboda kiyayya da tsakanin mu da shaiɗan. sai Allah ce ku sauko gaba dai zaka kiyayya Allah da yace ba'dukum li ba'din adun sashen ku ga sashe makiya ne kiyayya ta farko tsakanin ɗan adam da shaitan tsakanin mu da aljannu ko da yaushe kiyayya akwai sai kaga aljannu sun shiga cikin ɗan adam aljannu sun shiga cikin wata bayawa Allah ayi tayi su hana ma waccan aure su hana ma waccan zama lafiya su hana ma waccan haihuwa su hana ma waccan nishadi su hana ma waccan jin dadin mijinta sai kasance akwai kiyayya tsakani su kuma ɗan adam a dinga karanta musu Qur'ani ana kone su ana ba su wahala kiyayya a tsakanin ɗan adam da aljannu haka nan ah, ba abukum libadun adun kiyayya a tsakanin ɗan adam su ma wasu そ sai kasance duk yakunan da ga ana yi ba taba gani ana yaki tsakanin aljannu da aljannu ba tun duniya nan tun da aka fara yaki ko tsakanin mutane da aljannu ba da kaji an yi yaki tsakanin mutane da mutane ne yaki daban-daban daban-daban mutane su dinga yakin kansu ko wannan zamanin da ake gani an cika ba duniya ta yi kaza babu lokacin da aka yi yakuna irin wannan yaki mutane kasa kaza su je afghanistan su kai ari su kashe mutane a dawo iraki a kai a kashe mutane Falasɗinu da isra'ila watan ba abuku ba'dukum li ba'din atuwun ku kanku yan adam tashin ku ga sashe makiya ne wancin ki ku da aljannu yayyaku da tashin shedan tashin ku da sashe a makiyi ne to idan kun sauko duk kuruka dukkanin ku makiyan juna ne zama ba zai yiwu ba idan da wannan da wannan ana adawa zama ba zai yiwu ba dole sai an samu wanda zai hukunci tsakanin ku dole sai an samu wanda za a cewa to in wannan kai fada da wannan in wannan ka samu tashi hankali da wannan to ga inda za ku je a yi muku a muku shari'a sai Allah ce fa in ma ya ci yannakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gare ni yanzu ga abin da zai hukunci tsakanin mutane hukunci tsakanin mutane da aljannu duk lokacin da ake da wata rigima to alqur'ani abin da zo shari'a daga ubangiji fa in ma ya ci yamnakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gare ni idan shari'a ta zo muku manzannin da a aiko littafan da a aiko idan suka zo famanittaba hudaya duk wanda ya bi shari'a ta ya bi wannan qur'anin fala yadhillu ba za ya fata ba malam yace fala yadhillu fi dunya anan duniya ba zai fata ba wala yashqa ba zai tabe ba fil akhirati a lahira duk wanda ya bi shirya Qur'ani a duniya ba zai bace ba sannan wanda ya bi Qur'ani a lahira kuma ba zai tabe ba don duk wanda ya bi shirya ta Qur'ani ko ta littafin da aka sauka suwa daga sama kafin Qur'ani kafin a saukar da kur'ani mutane annabi Musa idan suka bi a taura to za su samu nasara ba za su ba ba a duniya ba za su tabe ba a lahira mutane annabi Isa idan suka bi Injila wata mutane annabi Musa a taura tana amfani da kafin aiko annabi Isa lokacin da aka aiko annabi Isa kuma sai Injila idan mutane annabi Isa suka bi fil jira ba za su face ba a nan duniya ba za su tabe ba a lahira wayannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ta bi ƙur'ani to fala yadhillu duk wanda bi ƙur'ani ba zai face ba a nan duniya wala shiga kuma ba zai tabe ba a lahira ka Allah ya gaya muna ka ni ya rage ya rage gare mu shin za mu bi shari'a ta ƙur'ani? ko kuma za mu bi wasu shari'a wayanda ba na ƙur'ani? ba wanda wayannan shari'ar fata ne duk wani abu da ya sa'a ma ƙur'ani fata ne ko da an kawata shi ko da an gyara shi duk yadda aka yi shi doka doka ta dan adam dan adam din nan mai addini ne ko wanda bai da addini in dai ka sa a Qur'ani don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau min bari ya hasala lokacin da barira ta zo tace mana na Aisha mutane na bai wace tace mutane na sun ce ki sai ni, idan ki sai ni wala'i yana gare su ki sai ki enta ni ka'ida ta musulunci shine duk wanda ya enta bawa to bawan zai gade shi shi ma zai gadi bawan haka za su zama zai gadi bawan in bawan ya rasu shi ka gadin bawan in ya rasu shine maula sannan kuma za a kiran bawan da sunan shi sai mutanen barira suka ce ki je inda nana aisha ta sai ta yanta ki amma in kina gare mu mu ka gadon ki in ki rasu kuma da sunan mu zaki amfani sai annabi ya hasala ya hawo mimbar ya gode ma Allah ya yabe shi yace ma balu aqwamin yashtari'una shurutan laysa fi kitabillahi fa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana mi'ata shar annabi ce muke da mutane suna shartan ta sharutan da suka saba ma littafin Allah duk sharadin da ya saba ma littafin Allah ba sharadin kwarai bane lalatashin sharadi ne ya kai sharaɗi dari wanda ya kamata mu fahimta cewa doka duk dokar da aka yi ni Allah ya ce wa man wa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta wala ya zillu ba zai face ba a nan duniya wala ya shiga ba zai tafi ba lahira shari'a duk wanda ta saba mu littafin Allah ita take da matsala amma da za a yi wata shari'a wanda ba ta saba mu littafin Allah ba mutane suka haɗu suka yi ta to wannan ba za a ce ta fata ba misali yanzu misali ya ka ce a Najeriya an yi doka duk wanda ya sha giya a kishi taron naira dubu sai mu ce wannan dokar ita ake ce mafata dokar da ta zo daga Allah ba haka bane wanda ya sha giya aka kama shi ya sha giya bulala ake mai don haka wanda ya bi wannan dokar to ya bi hanyar bata to ma ce an yi doka duk wanda ya shiga mota ya sa seat belt kaga wannan doka ba ta sa mu Qur'ani ba irin wannan doka ba a cewa doka ce wadda ba ta kware ba a ce an yi doka idan mutane na gudu da mota kada su wuce 100 a gefe kaza kada su wuce 120 sai mu ce wannan ba doka ce ta sa mu doka Allah ba wannan ana biya an yi doka wanda a cikin randa a bawo da fara wucewa kafin wanda zai shigowa sai mu ce wannan doka ba ta da matsala amma an yi doka idan mutum ya kai shekara 18 in yayi zina in dai wanda aka zina ta kai shekara 18 ta yadda babu matsala sai mu ce wannan doka tana da matsala ita kanta wanda zai bi ta zai fata a ce an yi doka ga ya wanda ya yi sata ga wani hukunci da za a yi mai sabanin wanda Allah ya ambata sai mu ce wannan doka batatta ce watan doka ba za ta zama batatta ba sai ta saba ma doka Allah amma ai doka wanda ba ta saba ma doka Allah ba babu ta ne cikin Qur'ani babu ta ne cikin hadisi to al'asul ga wannan doka shine halas ne an yi ta ne domin maslahar mutane su bi abin da suka bi babu matsala amma shi doka Allah duk wanda ya bi ta to ba zai bace ba kuma ba zai samu tabewa na ranar lahira ba to wanda bai bi ta ba fa sai Allah ce wa man a'raba an zikri duk wanda ya kauda kai daga ambatona ya kauda kai zikiri shine doka Allah shine Qur'ani kun ga can cewa la fa man ittaba hudaya duk wanda ya bi shari'ata waccan shari'ar ta Allah ita ce zikiri kuma shine ambaton Allah fa man arada an zikiri duk wanda ya kauce ma ambatona ya kauce ma Qur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka zai hadu da rayuwa ta kunci a ina zai haduwa da rayuwa ta kunci ibn qayyim ya ce a wajaje guda uku a duniya da barzahu da kiyama a duniya duk wanda bai bi doka Allah ba duk wanda bai bi ambaton Allah ba duk wanda ya kauce ma Qur'ani zai samu kai ne cikin kunci da damuwa to amma muna ganin wasu mutane wanda sun bar dokar ta Allah ko muna ganin cikin yalwa muna ganin cikin kuɗi sai bil kai ce suna cikin magagi ne watan daɗin duniya ya zama musu kamar mutum ya sha giya sai ya shiga cikin sakara ya shiga cikin magagi ya shiga cikin maye in maye ya kaba ka baka jin komai zai shi an asibiti aka wa mutum allura ko aka bashi wasu ƙwayoyi ya sha ko an yanka jikin shi bai jin zafi yankan yana da zafi amma yana cikin maye da magagi baya ji shi ma kafiri wanda ya bar Qur'ani kafiri wanda ya bar shari'a ta Allah musulmi wanda ya bar Allah ya bar ambaton Allah ya kauce makwara yana nan cikin kunci wasu su suna jin wannan kuncin wani kuma baya jin wannan kuncin yaushe zai jin wannan kuncin lokacin da magagi ya sake shi yaushe magagi ya sake shi na rayuwar duniya lokacin da ya rasu doka ana sa shi cikin kabari sai ya shiga cikin damuwa da da ya sani da wayo Allah saboda wannan magagin ya tafi daga nan kuma ya fara ranar alkiyama wa na nahshuruhu yawm alqiyamati Rana ranar alkiyama mu zata ta da shi a matsayin makahu nan duniya ya shiga cikin kunci don haka ba kauce ma Allah ke sa a samu ba wani sai ga sai an kauce ma Allah ake samu mutum nawa suka kauce ma Allah ba su samu ba in kana ganin cewa ai ga wani ne ya kauce ma Allah yayi kuɗi mutum nawa ne ya kauce ma Allah kuma yana cikin tsiya yana cikin tashin hankali mutum nawa ne ya bi Allah Allah ya bashi dukiya abinda ake nuhi da jin daɗin rayuwar duniya shine kasance baka da damuwa baka da bakin ciki wannan baya tabbata ga kowa sai ga mumini domin mumini shi ko da yana jin cewa duk abinda ya samu na kwarai daga Allah ne wanda ya samu banda ba na kwarai ba shi ma daga Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini abin mamaki ne inna kul amrahu kullahu lahu khair shi duk abin da ya samu mumini abin alkhairi ne in asabahu sarra a shakara idan abin jin daɗi ya samu mumini sai ya gode ma Allah mumini idan wani abin jin daɗi ya same shi ba a samu shi wajen sakon Allah ya yi aure ya dade yana son ya yi aure ya same shi ya kira masu ciki ya kira maza da mata an haɗu ana cakuɗa ana shaye shaye abin da ba za ce ba annabi ya ce mumini bai haka mumini yin abin kwarai ya same shi abin da yake so gode ma Allah yake yi sai zan cikin yalwa da ni'ima da gode ma Allah wa in asabahu fa zalika khairul lahu annabi yace wannan shi yafi mai alkhairi wa in asabahu barahu idan mugun abu ya same shi sabara sai yayi hakuri fa zalika khairul lahu yin hankuri shi yafi mai alkhairi walaysa zalika illa lil mu'min wannan ba ga kowa yake ba sai ga mu'mini mu'mini shi da haka zaka shi mu'mini kullun cikin rayuwa mai dadi yake shine rayuwar da yake jin dadi baya cikin kuncin rayuwa in na kawai ya same shi zan daga Allah ne ya gode mai in mugu ya same shi mummuna abu ya same shi ya san daga Allah ne ya yi tuba ga Allah ya yi istighfari ya yi haƙuri sai ya kasance wannan ya kasance kafara gare shi na zunubai ne wannan ya kasance jin daɗin rayuwar duniya an samu mutum ɗaya a lokacin kafirci don shi in musiba ta samu kafiri yadda yake yake shiga cikin damuwa da wahala yake kuka ba kamar yadda mumini ka yi ba domin mumini ya tsira da Allah mumini ya san Allah ya kaddara duk abin da ya same zai zai kasance koda na ɓace rai ne sai san Allah ya kaddara ka da wata hikima ta da wani nufi ne haka mumini suke ko ina in musiba ta same ka ka kira mutumin Allah ka gaya mai abin da zai ce ka yi hakuri ba dole sai malami ba fa abin da zai ce ma ka yi hakuri ka yi hakuri haka Allah ya kaddara haka Allah ya nuno babu yadda za a yi sati biyu da suka wuce an gayyace ni in yi wata muhazara a Abuja sai daidai da an gayyace ni kuma buɗe wani masallacin Juma'a a Ghana sai ni ba masu muhadara haƙoƙi tun daga Asaba ne yake kuma shi ta Lahadi in ni dawo daga Ghana buɗe masallaci zan dawo Asaba da daddare sai in zo a Lahadi Abuja sai in muku muhadara suka ce sun yarda. ni sai tiket ɗin jirgi jirgi yace min zai taso daga Akara daga Ghana zuwa Lagos karfe biyu sai kawai na aza karfe biyu na rana ne a shi karfe biyu na safe ne ran juma'a ran asabar karfe biyu na safe sai kawai ni shagala ina na ina ina jiran sai karfe biyu tun karfe goma na dare na gama abin da nake amma na aza jirgi na wai sai gobe karfe biyu na rana zai tashi ashe an jima ne karfe biyu na safe ni kwanci na ina ta jiran lokaci ya jirgi ya tashi ana sallah asuba ana gamawa ko da ba email an turo min cewa jirgin ka fa karfe biyu ne na safe don haka yanzu ka rasa jirgi kaga iyakan masiba da bala sai na koma sayan wani ticket kuɗin da zan biya a jaga ticket daidai kuɗin da na sayi na ticket ni kira masu muhadara Abuja kowa ni kira ni gaya mai sai ce min haka Allah ya nufa Allah bai nufa zaka zo sai ni ji daɗi wanda shi ake ce tasliya ko da shin kana tare da mu'mine wani abu ya same ka yanzu gani babu abin da nake na rasa jirgi babu abin da nake zamani nake lafiya launa na rasa jirgi amma kun kowa nake sai ce haka Allah ya nufa da mutum ya ce maka Allah ya haka Allah na kwabai da zaka yi sai ka ji daɗi. a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu yanzu shekara arba'in da suka wuce kenan cif a riyab irin haka ta saba faruwa mutum biyu suka zo suna jiran jirgi ya tashi mutane suna jiran jirgi ɗaya ko da ya zo airport sai ya ban mota ta sai ya manci cikin mota ta sai ya rufe kuma kuma mabudi na ciki yayi ya bude mota mota ta ki buduwa ko da aka samu da ke aka balle mota ya ɗauko tiketi ne ya kawo shi kuma wannan yana zaune ana ta cewa jirgi da zai je gari kaza jirgi da zai je gari kaza wani za su yi kasu yasu su fara bode, ko bacci ya ɗauke shi har sai da aka gama jirgi ya cika wannan yana kawo wannan ya tashi bacci suka yi suka yi suka yi a buɗe musu jirgi aka ke buɗe musu jirgi aka ci riga suka fara faɗa da masifa jirgi yana tashi ya ƙone duk wanda a ciki zai da ya mutu kaga shi mumini haka yake ta fara gode ma Allah Allah zai ya kaddara wani abu ya samu gare ka sai wani abu ya kasance alheri ne gare ka akwai wata yarinya da ake bada labari a Syria ce wannan an yi shi wajen 1960 wani abu suka zo Amerika. suka zo suka zo America eh, tana da tana da hijabi da niqabi lakin wani abu yanzu matan na ake tana da rai amma ta ta ayayyafa ta so wata yarinya iyayen da sauransu a ɗaya daga cikin airport na na Syria na na America aka ce lalle sai ta cire niqabin ta sai an bincika ta ce ba za ta cire ba iyayenta yare shekara ta goma sha uku lokaci iyayenta suka ce ki cire mana suka yi suka yi aka yake ce wallahi ba za ta cire ba aka yan sanda suka zo jami'an airport suka zo aka shiga da ita wani daki aka tsaya aka yi ta bincikenta, aka yi ta yi aka yi ta ce wallahi ba za ta cire ba america ne ba za a yi mata da karfi ba sai daga baya sai aka zo bayan an yi awa hudu ana bincike suka ce ta tafi kawai ba sai ta cire ba an yarda ko da suka wuce inda immigration suke suka zo wajen za su shiga jirgi jirgin ya riga ya tashi uwayenta suka hasala mahaifiyarta dama babanta bai nan babanta yana can yana mani atlanta ne za su sauka daga chicago zuwa atlanta babanta yana can atlanta yana jira ya yi jira ya yi jira bai gansu ba jirgin da za su shiga ya tashi ya tafi iyayenta suka hasala suka hasala suka hasala da ita suka daina yi mata magana da mahaifiyarta da yan uwanta sai suka samu jirgi na gaba wanda zai tashi bayan wancan jirgin da awa hudu suka shiga jirgin suna cikin jirgin a hanya ana tafiya halattun jirgin ya yi sanarwa jirgin da ya taso ɗazu ya kama da wuta kowa ya mutu ta ta jibi iyayen da ta ce musu hijabi na ya tsartar da ku ku da ke jin ci aka hijabi na ya tsartar da ku wanda ya da wannan labarin yace lokacin da ya buga wani labarin a intanet mutum miliyan goma sha ɗaya suka karanta cikin su mutum hudu suka musulun da saurin jin daɗin labari wani abu zai zo ga mumini sai ya tsammani wannan mugun abu ne amma a shi abin kwarai ne zaka in mumini ya fahimci haka kai duk rayuwa ce ta kasance rayuwar kirki ce duk rayuwa ce ta kasance rayuwar jin daɗi ne duk abin da Allah ya kaddara ma in dai ka bi shari'a Allah to fala ya zillu wala yashka amma wa man a'rada an zikiri shi wanda ya kauce ma wata ambato na fa inna lahu ma'ishatan banka akwai ayoyin Qur'ani da suke nuna haka kama a cikin bakara Allah na cewa boyi bat alaihim mudillatu wal maskana ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباقوا بغضب من الله ذلك بأن ذلك بأن ذلك ذلك بما عصوا wata abin da ke son tabbatar muku abinda da wa'annan ayoyin biyu suka faɗi cewa mumini shi yana cikin ba zai face ba a duniya ba zai taɓe ba a lahira shi kuma wanda ya ba ayoyin Allah to zai samu rayuwa mai kunci Allah yana magana ya gudawa cikin suratul baqara sai ce wa zuibat alaihim dhillatu wal maskana Allah ya tabbatar musu Allah ya buga musu Allah ya rubuta musu kaskanci da da talauci talauci ba talaucin babu ba talaucin babu wadatar zuci haka suke wa babu bi gazabin min Allah sun dawo da hushi daga Allah bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi domin suna kafirce ma ayoyin Allah duk inda Allah ya faɗi kafirai sai suna cikin wahala a rayuwar duniya haka Allah ya ce a cikin suratul maida yace walau annahum aqamut tawrata والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم من ربهم malai Allah tabaraka ta'ala ce walau annahum aqamu at-taurata wal injila da yahudawa da nasara sun tsaya da at da injila wata ana gana mu masu qur'ani da su sun kiltafan su la akalu min fawqihim da Allah zai sauke abincin su su ci ta sama wa min tahti arjulihim da sun ci ta kasan kafafun su watan cikin abin da ke kawo arziki shine koma ma Allah in ka koma ma Allah ba dole sai kai kuɗi ba in ka koma ma Allah yanzu kana biyayya ga Allah kana bin doka Allah to ba dole sai kai kuɗi ba amma ba za ka shiga cikin wahalar rayuwar duniya ba ni za ka samu ko da yaushe Allah Allah zai baka ko kaɗan ya baka sai ya baka mai albarka sai zan kana da wadatar zuci haka Allah ce cikin suratul arafi yake walau anna ahlul qura amanu wattaqu walau anna ahlul لفنى السماء والأرض Allah السماء والأرض حسبك الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا دا متاني القرية سنجي إيماني سنجي تورو الله lafata'na alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da zamu bude albarka daga ƙasa da sama Allah ce cikin suratul nur wa qul tastaghfiru rabbakum fa qul tastaghfiru rabbakum ce mutane ne fa kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara na ce ku yi istighfari ubangijin ku mai karfa gafara ne in kuka yi mi za ku samu yusil samaa alaikum midara Allah zai aiko sama ta dinga tuda a dinga ruwan sama kuna samun arziki wa yumditkum bi amwalin Allah ya taimake ku da dukiya wa banina Allah ya taimake ku da yaya wa yaji allakum jannatin wa yaji allakum anhara Allah ya sanya muku gonaki ya sanya muku koramu watan ayoyin Qur'ani a cikin suratul jin Allah ya ce Allah wa taqamu ala tariqati طريقة لأسقيناهم ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suna nuna duk wanda ya bi Allah ba zai tabe ba a nan duniya ba zai yi rayuwar wahala ba zai yi kai talauci zai yi ba za ka yi kuɗi ba ka yi kowa kuɗi ba amma ba za ka shiga cikin wahala ba mutane masu imani wayanda suka mai da lamarin su ga Allah wayanda suka istighfari wayanda suka yadda Allah ke bai Allah ke hanawa to ba za ka same shi cikin damuwa da bakin ciki ba ko mutuwa aka yi musu sun san Allah ya karba ta su ba za su ga cikin damuwa ba an samu mutum ɗaya a lokacin kafinta musulunta a lokacin jahiliya ɗan uwanta aka je yaƙi yan rasu hansa ake ce mata ka dinga dan uwa dan uwa bai kai mutum bai son dan uwa ne da yake son dan shi kowa ya fi son dane na ciki amma khanta lokacin jahiliya aka je ya kuna wanda ake nan jahiliya aka kashe mata dan uwa ta dinga hargowa tana kuwa tana hadin mutuwa za ta yi walaula kasratul bakina hauli ala amwatihim laqataltu nafsi inda ba don yawan masu kuka gefe na ba akan mamatan su su ma na sun mutu na ga wasu na kuka da na kashe kaina watan bakin cikin ya kai min tsananin da abinda ɗaya zai hana da ni in kashe kaina akan dan uwana ya rasu shine saboda naga kowa na kuka ba ni yake cikin bala'in ba tan musulunta aka je yakin uhudu aka kashe ƴaƴanta na cikin ta guda uku aka zo aka gaya mata tace ina annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana da rai tace kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi fa huwa jalal tace duk musibar duniya inda kai kana rayu ai wannan dan karami ne ƴaƴa ne Allah ya karba ya tafi da su mace ɗaya ce ba amma lokacin kafin ta karbi musulunci ga halin ta an kashe dan uwanta tana kuka tana hargowa don lokacin ba ta da abin da ke gaya mata Za ki samu lada babu abin da ke gaya mata haka Allah ya kaddaro babu abin da ke gaya mata cewa Allah zai mamaye miki amma ta shigo musulunci ki na cikin ta guda uku duk bata damu ba irin damuwa da ta yi wancan ta damu da annabi sai yana da rai in annabi sai yana lafiya lau to komai lafiya lau haka haka muke duk wanda ke da imani bai shiga kunci Allah ya ce wa muna rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauce ma ambato na ya kauce ma Qur'ani kakkai dai nan ba ka karanta Qur'ani idan kullum cikin ramadana ko wajen ramadana kana karanta qur'ani to yanzu baka kauce ma Allah ba amma qur'ani ya kasance da kai da shi gaba ɗaya ba ku da alaka ka dauko kana karantawa in shafi dai kake karantawa kullun kakka yadda rana ta wuce baka karanta qur'ani ba kakka yadda rana ta wuce baka yi zikirin Allah ba baka yi ma annabi sallallahu alaihi salati ba in ka yi haka ya kasance baka karanta to kana da rayuwa ta kunci wa nahshuru yawmal qiyamati Amma kuma ranar alkiyama za a tada mutum mai irin haka a tattai qala rabbi lima akhshawta ni ama sai ce ya Allah don me zaka tada ni makaho wa qad kuntu basira alhali na kasance mai gani a rayuwar duniya ina gani ba makaho nake ba qala sai Allah ya ce mai kadalika tadka ayatuna haka na a rayuwar duniya ayoyin mu suka zo maka Fana nasitaha sai ka ba ayoyi kana ji ana karatu baka son karatu baka son inda ake karatu kana ji ana karanta Qur'ani baka so baka zuwa wa kadalika yawma tunsa haka nan yau kai ma aka barinka a kyale ka Allah baya mancewa ba wai mance ka zai ba a farin kaza yi. kamar yadda a duniya ba mancewa kai ba mantuwa ce ta irin mai tunawa ba ka tuna ka mance kana gani ake zuwa karatu yau mutane suna gani ake karanta Qur'ani suna gani ake zuwa makaranta suke kauda ido suna gani ake musulunci wanda ba musulmi suke kauda ido zaka wa kadhalika yawma tunsa haka nan a yau ranar alkiyama Allah ce haka za a bari ka cikin azaba wa kadhalika najzi man asrafa من أسرف ولم يؤمن بآيات بربه ولعذاب gafa wa kazalika mala yace wa mithlu jazaina man arada anil huda kamar da muka saka ma wanda ya kauce ma ambaton Allah ya kauce ma shari'a Allah najzi man asrafa haka muka saka ma duk wanda ya wuce iyaka ai jawaz al hadda fil ibadati wa ashraka billahi min hadhihi al umma wanda ya wuce iyaka cikin wannan al'umma yayi shirka shine man asrafa ya wuce iyaka wajen sabon Allah wanda ya wuce iyaka wajen sabon Allah bai tuwa ba wuce kawo wajen sabon Allah shine mutum ya mutum ya bauta mun wani Allah kamar da malam yace haka muka saka mai wa kazalika nazi man asrafa wa lam yu'min bi ayati wanda bai imani da ayoyin ubangiji ne ba wala azabul akhirati kusan wancan kuncin da aka fadi fa na duniya ne amma azabul lahira a ita ita ta yi wa abqa kuma ita ta fi da wama sai Allah ce afalam yahdi lahum kama halakna qablahum min alquruni shin basu ga shin basu shiriya ba suka ga wa'anda muka halaka kafin su na karnukan da suka wuce yamshu na fi ne mal ce ai fi safarihim ila shami wa gairiya shin ba su she sham ba suna rihlatu shita'i wa saifi suna zuwa suna kasuwanci lokacin sanyi da lokacin bazara a sham suka ga wa'anda muka halaka na al'ummomin da suka wuce kafin su Yamshu na fi ne. yau ga sunan suna yawo suna kai suna kawo a gurabun su wata Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Lutu Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen shi duk wa'annan mutane inda aka halakar da su ga mutane ne suna kai suna kawowa shin wannan kai da kawowa cikin cikin jiragen waɗannan mutanen cikin unguwannin su cikin garin su bai zai zama wa'azi ba ka inna zalika la ayatin li ulil nuha lalle cikin wannan akwai aya ga amma ga mutane masu hankali don shi musulunci ya ba hankali mutukan muhimmanci ya hana shaye shaye domin kada hankalinka ya tafi gaba daya in hankalinka ya tafi ba za ka hankalta ba ka wa'azu ana wa'azuwa da ayoyin Qur'ani kuma ga wasu aya ba ta Qur'ani ba inna fi zalika la ayat akwai ayoyi ga wayanda aka halaka haka akwai ayoyi ga waɗanda suka wuce idan mutum mukami gare na gwamnati yaga wani ya hau wannan mukamin za ce kai ne gwamna na talatin kai ne shugaban kasa na ashirin kai ne famanan sai a ce kai ne famanan sakatare har abada za ka da famanan na dindindin ko da ka shiga ofis sai ka ga wannan daga shekara kaza zuwa shekara shi ma wuta bai famanan na dindindin ne amma ya tafi ga wani nan daga nan shi ma aka famanan daga nan zuwa nan shekara kaza shi ma ya tafi wani ma famanan sai gane wannan famanan din ba ta kwarai bace babu famanan da aka ce kuma wannan ya tafi famuna ita ce aljanna to haka ana wasuwa da waɗanda suka wuce ne sai Allah tabaraka wa ta'ala mai hankali da shi ka wasuwa da waɗanda suka wuce duk inda kake in university kake wasu university suna kabari in in in kuɗi ne gare ka inda kuɗin ba su fita ga wani ya talauce da wani ba zai yi kuɗi ba wani suna suka yi kuɗin aka yi faɗin su tun kana ɗan dako suka dawo hannunka in sarauta ce ma haka in malanta ce wasu suka yi malanta kafin kai wannan sai ya rage maka girman ka sai ka dawo ka bi Allah sai ka zan dawwama tana ga Allah sai ka kankantar da kanka in ka san abin nan naka yadda yake yanzu haka zai zo ya tafi ka bai da na wasu ka wuce sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba don wata kalima da ta wuce daga ubangijinka ba wannan kalimar ita ce Allah yayi alƙawari wannan al'umma ba zai halakar da ita ba an halaka mutane annabi lulu an halaka mutane annabi nuhu da ruwa an halaka mutane annabi lulu da da duwatsu an halaka mutane annabi wane an halaka mutane annabi wane amma wannan al'umma Allah ya wa annabi alƙawarin ba zai halaka ta ba halakawa ta gaba daya yadda mutane annabi nuhu gaba daya aka halaka halaka su da mutane annabi lutu gaba ɗaya aka halaka su Allah ya muna alƙawarin ba zai halaka mu ba wannan shi yake cewa kalimatun walaula kalimatun sabakat min rabbika ba dan wata kalima da ta rigaya daga Ubangijin ka ba wa ajalun musamma ga wani lokaci abin ambato ranar alkiyama da Allah ya alƙawarin mu za a yi muna namu hisabi ne ranar alkiyama lakana lizaman da azaba ta tabbata gare mu ma wata wannan al'ummar su Abu Jahali mutanen farko da suka karyata annabi suka wahal da shi sun yi abin da ya cincinta ko dai a kife su ko a yi musu ruwa irin ruwan tufana ko a kife su a yi musu ruwan duwatsu irin da aka wa mutanen annabi Ludu ko a yi musu ko a yi musu amma ajalin musamma akwai wani ajali da aka aje wanda in ya zo za a yi musu an ga alƙalla ya alƙawali hakan ba za ta auku ga al'umma ce bai ta auku ga al'ummomin sauran mutane to kai annabi ya za ka yi sauran annabi annabawa ka annabi ya zaka yi sallah ce fasbir ala ma yaquluna ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubi kai annabi fasbir alama ya kolona kai hakuri ga abubuwan da suke faɗi mana yace min kalimatil kufr da kalmomi na kafirci da izgiri da suke cewa zo da azaba in gaskiya ne hatta ya ce al'amru bil qitali har sai Allah yayi umarni da an yaƙi, wata lokacin aka sauka da wani ayin ko yaki ba mu a ayi ba duk wahalar da suka ba ku yi hakuri kun ga sai Allah ya ce fas bai kai koyi, ko sai ya ce wasabbih kuma kai sallah ka tsarkake Allah wasabbih bi amri rabbika ka tsarkake Allah kana mai gode mai shine kai sallah kenan ai qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito salatu subhi sallah asuba kenan wa qabla ghurubiha da kuma kafin rana ta fadi shine sallar la'asar kenan wa min ana al-layli ay sa'atil layli a cikin awoyin dare take sallar isha'i kenan fa sabbih shi maka gode kai ma Allah tasbihi kai sallar isha'i wa atrafan nahari da gefen yini guda biyu sallar azhar kenan da sallar magariba kun ga salloli guda biyar sun fito gaba ɗaya sun fito cikin wannan ayat lokacin da Allah ya ce fa sabbih bihamdi rabbika shine kai sallah kai kai tasbihi kana mai gode ma Allah cikin sallar ta subhana rabbiyal a'la ala subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhana rabbiya shine fasabbih bihamdi rabbika shi aya cikin sallah kace gode ma ubangijinka Allah ce kai tasbihi kana mai gode ma ubangiji kai sallah qabla tulu'i shams kafin rana ta fito zaka tabbata kai sallah asuba wa qabla ghurubiha kafin rana ta fadi ka tabbata kai sallar la'asar wayannan sune salloli guda biyu wanda suka fi kowanne muhimmanci annabi ya ce man sallal bardani da halal janna wanda ya sallar wayannan sallolin guda biyu da ake lokacin sanyi sallar asuba da sallar la'asar to zai shiga aljanna aljanna duk wanda ya dawwama yana sallar asuba da sallar la'asar to zai shiga aljanna sallar asuba mutane na tsananin bacci sallar la'asar mutane na kasuwanci lokacin ake hada hada kasuwanci mutum ya yi hakuri ya fito to zai samu zai samu aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah yana hada sallah da hakuri ne kamar cikin suratul baqara Allah ya ce wasta'inu bis sabri was wa وإنها كبيرة إلا على الخاشعين mumini shi aka sani da hakuri don haka hakuri na mumini da shi Allah ke hada hakuri da sallah nan da kai hakuri alama ya kullu daga abin da suke faɗi bi bihamdi rabbika qabla ya shamsi ka gode maka yi tasbihi ga ubangijin ka kana gode mai a lokacin asuba da lokacin la'asar da lokacin isha'i da lokacin magariba da lokacin azhar duka ya ka watan ka dinga sallah sallah tana kawo hakuri shi ira ɗaya daga cikin fa'idodin sallah Allah ce la'alla ka in kana sallah zai yi ka yadda watan zai yi Allah ya yarda da kai abubuwa abubuwan da kake bukata na duniya da lahira sallah don shi ta Allah ce ta'inu ku nemi taimako wajen biyan bukatar ku ga hakuri da sallah in dai yi hakuri kuma kana sallah to da su ake samun taimako ga lamarin duniya don shi annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan al'amari ya yi mai tsanani sai ce arihna biha ya bilal ya kai bilal ka hutar da mu da sallah a tashi ayi sallah kuna za mu samu hutu lokacin da na umar ya rasu aka soke shi ya bar khilafa ya bar mutum bakwai yace a zabi shugaba cikin su wa'annan kwamitin na mutum bakwai in abu yi musu tsanani sai su ce mu tashi sallah suna cikin mitin in abu ya musu mu tashi sallah to kai ma lokacin da lamari ya yi maka tsanani wajen aiki ko wajen karatu ko wajen kasuwanci ka nemi taimakon Allah da yin haƙuri da kuma yawan sallah ka tashi da daddare kai sallah lokacin da lamari yayi miki tsanani a gidan mijinki lokacin da lamari yayi ma tsanani a kasuwa a shago a office a wajen karatunka a lamuranka a mu'amalarka da iyalinka a mu'amalarka da ƴaƴanka a mu'amalarka da mahaifinka Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda zai yi ka samu abin da kake so zai yi Allah ya yarda da kai inda kana sallah to aka mu tsare sallah ta farilla da tanafila. nafila ta nan ake samun yadda Allah ta nan ake samun abin da kake so a duniya da lahira sai ka samu Allah ya yarda da kai sai Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kada ka mika idanunka ila ma ana bihi ga abin da muka jiyar da daɗi a zuwa jan minhum ai asnafan minhum kahirai jin daɗin da suke na duniya kada ka mika idonka ba a son mumini ya kasance wani abin duniya yana sa zuciya ta ta kare kai ya kasance cewa ka ga an nuno wani gari a America ya wani burge ka kace kai kai hasara zuwa duniya ba kai hasara zuwa duniya ba raka'a daya da zakai yi saboda Allah tafi duk wannan garin tafi abinda a ciki tafi abinda a duniya da abinda a ciki zaka ba kai hasara ba ya Allah ce wala tamuddanna ainaika kada ka mika idanunka ila ma matta bihi azwajan minhum zuwa ga abinda da mun ka jiyar da daɗi ga wasu simfi na kanyarai mun jiyar da su daɗi mun ba su abin duniya kada ka yaka wannan shine ma'anar la ilaha illallah wai babu abin ke kare zuciyata sai Allah wani ya ga wata babban mota sai ya yi wani ajiyar zuciya wani ya ga wasu manyan kuɗi wani ya ga wani basarake wani ya ga wani mai kuɗi wani ya ga abin daɗin duniya amma shi mumini cewa kai la ilaha ai abin da ila min aliha ya alahu duk abin da ke kare maka zuciya shine Allah ya ce alha alhaakumut takasur yawan tara dukiya shine ya jaye ku shine alhaakum daga ilahu ne aka samo shi daga aliha ya alahu ne dukkanin su mazarin su ne abin da ke jaye maka zuciya shi mumini babu abin da ke jaye mai zuciya babu babu abin da ke sa ya ga wani abu ya duk abin da ka gani in kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim to abin da Allah zai aje maka cikin aljanna ya ci girman wannan zaka ba zai jaye maka zuciya ba ka katirta ko ka ba Allah saboda shi wala tamuddanna ainaka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatad dunya mana yace ai zinataha zinataha wa bahjataha watan kawar rayuwar duniya da kalkalinta kai ya kasance shi zai ja maka wannan mun ba su ne linafsi na fihi domin mu jarabce su a cikin rayuwar duniya wa rizqu rabbuka ka tuna kai arzikin ka da ya aje maka khairun shi yafi alkhairi wa afka kuma shi yafi dawama ji wancan azaba Allah ta ce wala azabul akhirati ashaddu azaban lahira ga kahirai ita tafi tsanani wa afka ita tafi dawama su kuma mu'minai wa rizqu rabbika arzikin ka da ya aje musu khairun shi yafi alkhairi wa abqa shi ma shi yafi dawama doka ranar lahira an je lahira wurin dawama ce ko ka dawama cikin arzikin Allah da kuma alheri ne ko kuma kafirai su dawama cikin hushin Allah da azaba ce Allah ya muna tsari da haka ana nuna min lokaci yayi kila sai mu dakata nan sai gobe mu tashi wa amru ahlaka bis salati wa sabi alaiha abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladar shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa kafin a yi ansa tambayoyi kamar da kuka sani a wannan masallacin satin da ya wuce Allah ya karbi ladanin wannan masallacin ladan bawa wanda ba mu abin da muka sani gare shi sai alkhairi ladan bawa a masallacin nan ya fi shekara talatin yana hidiman masallacin nan tun masallacin nan na hamsu salawat har muka zo muka zama limamman masallacin juma'a kuma muna tare da shi kuma ana zaune lafiya abin da muka sani abin da ya kamata ya shi yake yi wanda bai kamata ba kuma yana gudana sai ya ishe shi falala da alkhairi cewa an san shi da share masallaci in fara ganin ladan bawa na farko a wannan masallaci da fara ganin tun sannan duk zangan ne a cikin masallaci nake ganin shi yake sharewa shi yake garewa mun san hadisin da Allah Ta barka wata, Allah ya gafarta ma wata mata domin tana sharan masallaci muna roƙon Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta Allah ya sanya ya kabari nai Allah ya sa duk hidimomin nan da yawa masallaci Allah ya kai mu ladan su cikin kabari nai koran da yayi Allah ya gafarta mai mu ma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani shi yayi cikawa wanda ake so shi yayi da shi aka yi sharan masallaci ranar alhamis sannan kuma da shi aka yi aka yi aka yi sallar isha'i shi yayi kiran sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutima lahu bi sala duk wanda aka cika mai ya cika bayan yayi sallah Allah zai gafarta mai duk wanda ya cika bayan yayi azumi Allah zai gafarta mai duk wanda ya cika bayan yayi sadaka Allah zai gafarta mai shi ya cika bayan yayi sallah kuma a cikin masallaci cikin aiki cikin sakuna Allah Allah ya karɓi bakuncin shi ya tsayaya mai ya jibinci abin da ya bari baya ne yana da kyawu tun da ya baki alai an sani ladan masallaci ne ba wani abu yake da shi ba daga lokaci zuwa lokaci wanda ke taimaka mai wanda ba su taimaka mai in sun tuna ya baki alai ya ban marayu su je su taimaka musu Allah ya ji jibince su ya haɗa kawunansu bismillah kama shi an sa a sa a sa an sa Iya zo, bisa da tarihi da duka da masu yi da shi, tana shi

ana yana tambayoyin da wata amma da idan mutum yana tafiya ko da yake da abu kuma kamar misalin nisan mil nawa da zai iya azabi eh mutum zai yi iya ajazu bi yana tafiya domin Allah ya ce man kana minkum maridan aw la safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake mara lafiya ne ko ya yi tafiya to ya kidan ya wasu kwanaki daban ba na da bai azumta don haka abin da ya fi mai tafiya ma shine ya sha ruwa ya aje imanin mil nawa kimanin abin da ake ce matafiya musulunci bai kayyade da ko mil nawa ba kan kauli mafi inganci tafiya ce kawai duk abin da ake ce matafiya wani zai iya tafiyar mil kaza tafiyar nan gare shi tafiya ce wani kuma in ya yi ta ba tafiya ba ce misali yanzu mutumin da kwato idan ya yi tafiya ta mil hamsin ya bar gari ya yi tafiya za a ce ya yi tafiya kilomita mil hamsin ya kai wajen kilomita tis'in da wani abu in yi haka za a ce ya yi tafiya ina wani za a ce ya yi tafiya wannan wannan zai yi zai za a ce ya kasaru amma mutumin da a cikin new york ko mutumin da a cikin london in ya yi wannan tafiya ta mil hamsin ya je ce fane ne saboda gari su babban gari ne hostel ne inda yake zuwa inda zai na makaranta zai yi tafiya da ta wuce hakan zai yi kaza garin london ya yi garin riyadh so shidda ko a cikin garin riyadh akwai inda za tafiya tafiya kilomita talatin bale a irin london da za ka iya tafiya a cikin gari daya ana shiga jirgi mutum zai na anguwa ya shiga jirgin sama ya je anguwa akwai mutanen da saboda traffic sai sun shiga jirgi daga waje kaza su shiga waje kaza wasu kuma sai da helicopter saboda gudun shiga traffic kuma saboda nisan gari jirgin kasa ya tafiya awa ɗaya da rabi zaka je ɗaukar lacca ne ka dawo yanzu jirgin kasa ya tafiya awa ɗaya da rabi da sauri ya wuce Kaduna zuwa Abuja kaga kai tafiya kai tafiya babba saboda haka tafiya duk yadda ake ce mata tafiya ya danganta daga gari zuwa gari ya danganta daga yanayi zuwa yanayi duk wanda ya yi abin da aka ce matafiya zai yi kasaru kuma zai aji azumi in ba a ce ma wannan abin tafiya ko da ya yi tsawon wancan ba za a ce ya yi kasaru ba za a ce ya aji azumi ba wallahu ta'ala alam eh gaskiya ne a safar qit'atun min al-adha ah, tsohuwa da ta ba ta yi azumi su Allah ke da ya ce wa alal ladina yufiqunahu fidyatun qamu miskin wa'inda suke iya azumin da wahala cewa ya ci a batta ba za ta mutu ba amma kila bayan shawarwa ta mutu ko wani rashin lafiya ka ba ta na koyaushe shine ba wai da an ce ga tsohuwa ta tsohuwa ba shi kenan da an ce azumin mutuwa za ta yi yi tsibuna za ta iya kai shi amma da kyan da wahala za ta iya salwantar da abubuwa da yawa ta lati fidiya tun da amu miskin ciyar da miskini za ka duk tsohon da bai iya ya ciyar da miskini tsoho ko tsohuwa ya ga damar kullu aka kai azumi ya ciyar da miskini ya ga damar ya yi da ana san maliki sabin manzo Allah sallallahu alaihi yake yi lokacin da ya tsufa sai ranar karshe sai ya tara ya ciyar da miskinai talatin juya da ya yi wallahu ta'ala alam eh imam al-bukhari ya yi babi a cikin sayar bukhari a cikin kitabus sala ya ce babi mai nuna ana sahau ga sallar tasawuri ya kawo daga Abdullahi bin Abbas hasa daga Abdullahi bin Abbas cewa Abdullahi bin Abbas ya ce ana yin ah, ana yin qabliya da badiya ana yin sujud sahu ga ga ga sallar nafila zaka wanda ta kama shi a sallar nafila yana yi inda malikiya suna kebanci wasu wajaje wajen guda biyar inda yake da bambanci ah, sallar farilla da sallar nafila ma kauli mafi inganci shine a sallar nafila ma ana yi misali wajen asirtawa da bayyanawa a sallar nafila ba a yi suna cewa ba a yi misali kuma hakan ne ko da ko a sallar fahimta ba kawai mafi inganci shi haka ta bayyana wa ba su ta ala kulli halin dai kan mu shiga magana mai tsawo a sallar nafila ita kanta ana yi mata ana yi mata ana yi mata sujud sawu sai dai wajen asatawa da bayyanawa ba a yi wannan shi kaula haka yake misali mutum ya zo zai sallah fa'adar magaribi ana yi bayyane ya yayi asirce babu komi gare shi in mutum ya zo sallah da zai yi a kafin raka a hudu ko ana yi asirce yi bayyane ba ya sujudu sawu a in kuma yayi raka'a biyu ya tashi maimakon ya zauna inda sallar farilla ce zai tsuyu sa sallar nafila baya yi sai ya miƙe kawai yayi su hudu cikakke ya sallame nan ma ba a tsuyu sa wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni aka bari ba aka yi kabliya da badiya ya danganta misali ya aka bar wani rukuni babba wanda ya kamata a yi mai da badiya ba ba yi ba tana baci za ka ya danganta menene aka bari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum